Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum daga jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Freak zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji irin asarar da aka tafka bana a jamhuriyar Nijar sakamakon ambaliyar ruwa da kuma tsatsauran matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na rage cunkoso a gefen hanya a cikin garin Mina wanda zai shafi sufurin manyan mantoci. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura kan hanyoyi. Sai kuma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Nijar wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wani wajen ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa kiyayya wadda ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu sukan lamirin shugaban ƙasan. abokan hamayyar trump na siyasa sun zarge shi da raba kawunan amurkawa saboda irin kalaman da yake yawan yi kan 'yan jam'iyyar adawa ta demokara da ma duk waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da yadda yake gudanar da mulkinsa. Trump ya bayyana mummunan harin da aka kai ranar Asabar a birnin Pittsburgh da ya kashe masu bauta mutum sha ɗaya ya kuma raunata wasu shida. Ya ce wannan mummunan harin kiyayya hari ne akan duk bil'adama. Dole sai an yi aiki tare domin fitar da wato fitar da irin wannan kiyayya daga duniyan nan. Siza Sayok mutumin da ake zargi da aika sakonni wato goma sha uku masu ɗauke da mai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump yana da jerin sunayen mutane sama da ɗari da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayok yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa wanda kafar labarai ta NBC ta ce ciki har da 'yan jarida da 'yan wasan wato 'yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata. ana zargin sa da aika sakonnin bamamai ga mutanen da suka hada da tsohon shugaban amurka barack obama da mataimakinsa joe biden wanda ake kifta tsammanin zai yi takara a zaben shekara ta 2020 da kuma tsohuwar abokiyar hamayyar trump a zaben shekara ta 2016 hillary clinton da tsaffin manyan jami'an tsaro guda biyu sayok mai shekaru 56 a duniya jiya litinin a karan farko ya bayyana gaban kotu a miami ta jihar florida Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani dare daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum 189 cikinsa mintoci goma sha uku bayan tasowarsa daga babban birnin Jakarta. Mai magana da yawon kamfanin jiragen Lion Stufo Furwo Nugroho ya kafe hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter wanda ya hada da fasassun wayoyin hannu da littattafai da jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda basu wanda masu aikin kai ceto suka kwaso daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin jirgin akwai yaro daya da kuma jarirai guda biyu. Hukumar kai agajin gaggawa ta aika da ƙwararrun masu ninkaya domin su nemi gangar jirgin da ya fada arewa da tsibirin Java. jirgin dai ya nutse cikin teku kusan mita 30 zuwa 35 a ƙarƙashin ruwa jami'an aikin ceto sun ce sun samu wasu sassan jikin mutane a can kilomita 15 daga inda jirgin ya faɗi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron kasar kamaru na kaiwa masu fita tituna suna zanga-zanga nuna rashin amincewa da zaben bakwai ga watan oktoba hari domin kare kansu daga duka ko kamun masu zanga-zangar sun ɗauki saƙonsu zuwa makarantu da wuraren ibada abinda masu zanga-zangar na da wakar da ke cewa shugaban 'yan adawa morris kamto ne ya lashe zaben shugaban kasa na ranar bakwai ga watan oktoba kuma kamata ya da shugaban kasa paul biya miƙa masa mulki yawan jami'an 'yan sandan da aka aika shi ne ya sa masu zanga-zangar suka dakatar da yin su cikin jami'ar jami'ai dai sun ce biya ya lashe zaben da kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mai biye masa shine kamto wanda ya samu kashi 14 na ƙuri'un Jami'in adawa dai sun zargi jam'iyya mai mulki da tafka magudi a zaben daga karshe shugaban ƙasar zimbabwe emerson nangagwa ya gana da manyan 'yan kasuwa jiya litinin a wani yunkuri nuna al'umma ƙasarsa cewa gwamnati za ta iya shawo kan matsalar tattalin arzikin ƙasar da ke tangal-tangal amma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar ya bayyana rashin tabbas akan kuɗaɗen da aka samar da kuma kuɗaɗen da ake amfani da su wanda ba zai iya sa tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo ba da yake ganawa da manyan 'yan kasuwa a fadarsa shugaba nangagwa ya ce gwamnatinsa na aiki ba tare ba dare ba rana don farfaɗo da tattalin arzikin. labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar mu a jamhuriyar Nijar inda aka fitar da rahoton irin asarar da aka tafka bana sakamakon ambaliyar ruwa da ya shafi sama da mutane 200,000 kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin haruna dauda mamman bako ya aiko mana. Tune dai Raskona ta fito a jamhuriyar Nijar na ƙididdigar waɗanda itila'in ruwan sama da aka makaka kamar da bakin ƙwarya a ƙasar a wannan shekarar ta bana suka rutsa da su inda mutane dubu ɗari biyu da takwas da ɗari hudu da goma sha shida bannan ruwar ta shafa yayin da mutane arba'in da biyar suka rasu kuma yankunan yamma da kudu maso gabascin jamhuriyar Nijar ne ambaliyar ruwa ta wannan shekara ta fi shafuwa gidaje sama da dubu goma sha bakwai da dari uku da tamanin da tara sun faɗi yayin da dabbobi dubu talatin da hudu da dari hudu da ishirin da tara suka mutu abin da ya sa ƙungiyoyin farar kula da na kare haƙƙin ɗan adam daban-daban na ƙasar ke ci gaba ga kira ga gwamnatin ƙasar da abokan hulɗarta da su agazawa waɗanda ambaliyar ruwan bana ta rutsa da su kamar yadda Suleiman Sa'adu, ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na birnin Kwanne ke cewa rayuwa. Um, saboda lalle bana kowa ya san an samu matsaloli bisa ga ruwan sama wasu sun yi hasarar gidaje wasu sun yi hasarar hamma mutane Allah mu cika cikin wannan tahiya gwamnati ta yi iyakan na kokari ta sa an yi kididdiga an yi komi an yi raskona an yi tutalkin mutane da suka samu ta matsala tsakanin faduwar gidaje da hasarar rayuka da hasarar dukiya ta bisa shi da sauransu duka an yi kididdiga yanzu gwamnati ita ana ana tunkara ta akan abun abun zai shigo insha Allah rabona abun da muke so mutane dai su yi hakuri Allah ya so za a cimma karshen wannan za za a biya mutane bukatocin su daga gaba dan mun za a yi gwargwado insha Allah rabbuna muna bi abun da kwadin Allah za a ci nasara a yankin Agadas da ke arewacin kasar hukumomin jamhuriyar Nijar sun tallafa ma jama'a da dama waɗanda matsalar ambaliyar ruwa ta shafa a wannan shekara inda aka ba su kayayyaki da dama da suka hada da kayayyakin abinci da magunguna da ababen rufa da tantuna na shiga da sauran abubuwa yankin da baga na jihar Agadas bai tsira ba daga wannan matsalar ta ambaliyar ruwa kasancewar abinci da hilayen noma da dabbobi da gidaje dukkansu sun salwanta abinda ya sa magabatan al'umma ke ci gaba da kira ga hukumi da suwa jama'ar da ke cikin wannan matsalar kallo da idanun basira kamar yadda malam ahmed agali magajin garin da baga a jihar agadas ke cewa akwai rijiyoyin da yake sun lalace sun kai dubu da arba'in da bakwai akwai garaken da yake ba a yi aiki cikin su don kasar su ta tahi Binda ya tahi ya kai hektar dari fudu da hamsin da shida eh, akwai kananan busashe wanda ya kai dari uku da ashirin da biyu wanda suka tahi kasuwan nan da gare mu ta da baga guda ce ita ma ruwa sun shige ta sun mata banna tun da shago talatin da biyar sun fadi abincin da yake cikin su ya kai wajen ton kusan arba'in wannan duka abinci ya lalace wanda mutanen nan suke saidawa shi ma ya lalace banci haka na akwai mutum dari da saba'in da dai wannan ba su da wurin shiga don haka nan muna kira da hakuman mu kawo taimako da gaugawa ga mutanen nan sirtu mutanen da yake yau basu da wurin shiga hukumomin jamhuriyar nijar da kungiyoyi daban-daban na cikin gida da na kasashen waje da ke kasar ko da ke hulɗa da ita sun sha alwashin ci gaba da taimakawa waɗanda wannan matsalar ta ambaliyar bana ta shafa haruna mamman bakon birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne jamhuriyar nijar da la a jihar Niger Najeriya kuma gwamnati sai jihar Niger inda gwamnati ta sanar da cewa daga yau talata ta hana manyan motoci da kwan kaya da na daukar man fetur ratsa mina babban birnin jihar daga karfe 6 na safe har zuwa goma na dare wakilin Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen cunkoson ababen hawa a cikin garin na Mina kasancewar a yanzu mafi yawan manyan motocin dakon kaya da ke fitowa daga kudu maso yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya sai sun ratsa birnin na Mina a sakamakon lalacewar sauran hanyoyin da ake amfani da su. gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya nuna ɓacin rai matuƙa a sakamakon lalacewar hanyoyin motar ya ci ɗaukar kaya fiye da kima daga manyan motocin dakon kayan ya haddasa hakan. Muna kashe kuɗi muna gyara yana lalata. Fela da muka sani a tari a Najeriya tun baya ba suna ɗaukar mai lita dubu talatin da uku ko kuma ton talatin ko ina a duniya haka ko ina a kowane doka. Mu ma a kowane doka. amma saboda Allah ya yi yan Najeriya muna ganin mafi karfin bai doka a hankali suka rika kara suka fara dokan dubu talatin da biyar suka zo saba'in babu titi a Najeriya zai dauke nauyin lita dubu saba'in babu da zai fashe ba. To amma shugaban kungiyar direbobin motocin sufuri na jihar Niger Alhaji Garba Musa Bala ya ce ba su da ja da gwamnati akan wannan doka. To amma ya kamata a ba su wa'adin akalla kwanaki uku kafin a fara zartar da dokar kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. doka na gwamnati idan gwamnati ta ga dama kowane lokaci tana iya sa doka amma yana da kyau yau a matsayin gwamnati gwamnati ne na jama'a a place da babu three days da masu mutunci. manya-manya ba mutanen mu na ba ne kawai mutane kasa-kasa suka yi tun su wuce inda mu muna hulɗa da jama'a kuma heavy truck suna ƙarƙashin mu ne duka da sai mu sanar da su mu sanar da jihohin da ke kusa da nisa saboda in za su biyo kada su biyo da rana ko kuma su biyo hanyar da ke shafi cikin garin na cikin minara kaga an yi ta musu da haƙƙinsu ba sai mutum ya zo nan kamar gobe yanzu doka zai fara ba mu samu wannan mu bar labarin ba sai yanzu. A yanzu dai kusan dukkanin hanyoyin mota da suka ratsa jihar Niger sun fita hayyacinsu al'amarin da ke haddasa asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a a sakamakon haɗurran da ake samu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo a nan Washington ke cewa karfe uku da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. A dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. kamar yadda kuka ji a mu hukumomi a jihar neja sun fara daukar matakan hana manyan motoci daukar kaya fiye da kima lamarin da ke haddasa lalacewar hanyoyin jihar cikin sauri sai dai masana na ganin akwai dalilai da dama da suke sa ba a kula da manyan motoci masu daukar kaya fiye da kimar ciki har da rashin jama'ai da za su kula da hakan da kuma rashin bambance ayyukan hukumomi masu kula da motoci da hanya. Hiran wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bakonmu Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO ta mai da hankali ne akan wannan batun inda Mahmud Kwari ya fara masa tambaya kamar haka. Kenan kamar gwamnatoci ba su yi nazarin uh, dokokin da suka kafa waɗannan hukumomi ba kafin uh, su haifar da wasu? Wallahi ni a fahimta ta haka ne maganar. domin da an tsaya an dubi cewa to rosabti an kafa ta domin taime domin ta tabbatar da hurumin ta tsaya ne akan hanyoyi na gwamnatin tarayya ko kuma zai haɗa ga wata hanyoyin gwamnatin jihohi to kaga wannan an samu matsaya tun daga farko biya o ya san inda zai tsaya ba zai shiga hanyar gwamnatin tarayya ba zai tsaya akan hanyar jihohin jihohinsa haka kuma shi da reserve sabiti da tsakar hanyar jihohi su kuma police a ce shi kenan ko ya hawa ko ina da jiha da federal in kun ga wani abu da dai ku iya rahoton ko dai ko ku wa BIO ko kuma ya danganta ga waye ke kusa da ku eh, da gaske to a ce akwai wannan tsarin da abubuwan za su fi gudanawa yadda ya kamata yanzu kaga kamar Rosafti ga misali su ce za su tabbatar da mota ta dauko kaya ta dauko kayan da bai wuce mizani ba to a ce tana da ta kafa gurare daban-daban na auna kaya bridges a ce tana da toll ta ware saboda tabbatar da cewa idan wani abu ya faru daga wannan gate zuwa gate za a sani da kuma a tabbatar da cewa ana samun kuɗin shiga a nan wanda ya ishe su za isa su zauna su amfani da shi in duk shekara maimakon su tsaya na suna fama a kan abin da gwamnati za ta basu haka kuma kamar irin masu sa wayoyi na communication din nan fiber optic din nan in za su yi a ce su ya kamata su sani da su a ciki kuma a ce suna da wani tsari da suke haɗuwa tsakaninsu da kamar ma'aikata ayyuka da ita take yin hanya su ma a ce a cikinsu akwai ƙwararru wanda suka san wace hanya mai kamata a ce suna da updated census ko da yaushe traffic census mm, akwai alkalima na akwai alkalima mm. na hanya yawan ababen hawa da suke kai ko hanya mm. a ce suna da wannan suro sabti ko da yaushe kamata a ce suna da wannan ko da yaushe so a ce sun haɗu da ma'aikata ayyuka in za a yi hanya yanzu ga misali a ce hanyar nan take tahowa daga lagos zuwa nan a shekara tana daukan motoci miliyan biyar kuna suna dana ce da kaya tan miliyan ɗari bakwai ko dubu ko biliyan ɗaya samsul wannan kamar wannan kaga an san wace hanya ya kamata a yi mai karfin me wacce za ta shekara nawa to a ce su suna da alaka da ministry of su rosafti a ce su in an tayi sai a shigo haka kuma sanda organization of nigeria da suke shigo da da da eh, spare parts na motoci eh, da abubuwa daban-daban a ce suna da wata alaka tsakanin su suma su tabbatar cewa abubuwan da ake shigowa da su mm. masu college ne amma kamar tayoyi da tayoyi da makamantan su daga mm. eh, ga ka je sayan ka sayan wani abu sai a ce maka a baka belgium ko ka a baka sabo sai ka je kudin belgium ya fi kudin sabo yawa to waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati da wani tsari wanda waɗannan abubuwan za a kula da su sosai kuma a tabbatar cewa abubuwan da ake so su yake faruwa. Amma Alhaji Bello wai waɗannan abubuwan da kake faɗa wani lokacin da VIO ne kawai suke aikace aikacen kula da hanyoyin nan da ababen hawa. kula da waɗannan abubuwan? Kamar yadda nake gaya maka a wannan lokaci ba a yi ba da yawa. Yanzu an ce in dambobi yawa baya jin mai. Amma duk da haka ana ƙoƙari idan ka zo mana da mota da wani abu da ya lalace mata za mu gani in mun gani kuma akwai gyaran da in muka zo mana da shi ba za ma ba baka tafi ko ina ba anan za ka yi a wurin ku eh a wajen mu kamar irin gyaran birki da fitila mm. a ce fitila ka bata shi to in ka same ka a wajen mu za ka yi ba za ka je ko ina ba har workshop gare mu anan anan anan anan anan office mu nan workshop gare mu guda da ma'aikata to wannan gyaran ka a nan za ka yi ba za ka je ko ina. sai kun tabbatar yayi tabbatar yayi mm. a sauran gyara ne wanda ko safarin ya kare ko wani abu za mu tura ka sai ka je yi sannan ka je ka yi ka zo ka nuna mana mu tabbatar ka yi sannan ka tafi to a wannan lokaci abubuwa ba su yi yawa ba a kayan da ake soyowa daga waje ake shigo da su masu kwalici ne amma yanzu ka ga yadda abubuwan ke faruwa ka je za a ce maka original mu fa san yana son original ko ba original ba babu kuma hujja za ta sa gwamnati bari a dinga wannan tunda muna san da organization of Nigeria kamata ya ce ba wani magana original ko wace kaya da specification nata na abubuwan da ke bukata duk abu da ka sani muna da da specification ne ka abin da kamata yi a musamman a shigo suna mm. to amma ana samu an samu matsala wani abun ba ya faruwa to kaga wannan abubuwa ne wanda a ce federal ce tana ciki da ita ake komai ta tabbatar da wannan abubuwa ana yin su bari mu ja burki a nan sai kuma sabon mako a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kwari da bakon namu bello muhammadu babura da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya kuma makeri ne daga nan washington nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida baba yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa dubun masu fasa kwabrin iskar gas daga Nijar zuwa Najeriya ta cika sakamakon wani binciken da aka aiwatar daga matatar sorazu zuwa maradi kamar yadda daraktan matatar ya bada shawara a kai a can farko ana ta mamakin yadda bukatun jama'ar maradi ke ta karuwa a wannan fanni amma kuma daga bisani aka fahimci cewa wasu ne ke shigar da iskar gas din zuwa najeriya a boye jaridar independent police na cewa gundumar tera ta yankin tilaberi ta fada cikin yanayin taɓarɓarewar karatun 'yan mata kamar yadda wasu rahotanni suka ce 'yan mata akalla 130 ne suka yi watsi da harkar karatu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci matsalar da ake dangantawa da rashin masauki yayin da a wasu ƙauyukan uwaye kan hana 'ya'yansu zuwa neman ilimi don gudun kada su ɗauki cikin shege jaridar l'eclosion na cewa a gundumar ayyurma an shiga cikin wani hali makamancin wannan inda matsalar tsaron da ake fuskanta ta tilastawa 'yan mata yin hijira don gudun fadawa hannun 'yan bindigar da ke cin karansu babu baka a kan iyakar nishar da mali kamar yadda wata ɗaliba salamatu ta bayyana wa jaridar cewa a kan idanta 'yan bindiga suka bindige dangin ta kimanin mutum goma sha bakwai a harin da suka kai a watan mayun da ya gabata jaridar lebanon ta taɓo batun kudaden diyar da gwamnatin niger ta yi alkawalin baiwa ɗaruruwan yaran da gurɓataccen ruwan kamfanin sna ya ƙasa a tsakanin 1985 zuwa shekarar 2000 a tsibirin maraɗi, bayan da wani ɗan majalisar yankin sani Ati ya so jin inda aka kwana a kan wannan batu jaridar ta ce gwamnatin pnds ta ke son amfani da wannan hanya da nufin samarwa ɗan majalisar farin jini a wurin talakawan da abin ya shafa domin wasu bayanai na cewa nan ba da jimawa ba wannan dan siyasa zai canza sheka zuwa jam'iyyar mai mulki mu cike sharhin da jaridar le republican wacce ta rawaito cewa ana ci gaba da samun yawaitar kamfanonin inshora a nan nijar musamman a yamai inda duk kwanar da ka shiga za ga ofishin kamfanin inshora sai dai abin damuwar jama'ar shine har yanzu an kasa kawo ƙarshen jan kafar da ake fuskanta wajen biyan diyar mutanen da suka yi hatsarin mota Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Kama da sai kuma ra'ayo da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Hamisu Makawo na garin Maiya jihar da Kwaro jamhuriyar Nijar. ra'ayina shine da Allah dan annabi jama'ar Najeriya musamman tsoron Najeriya faɗan aka yi da yan shi'a bai dace ba tunda aƙida kowane ya kamata a bar shi da mafaradiyar ce da ya aƙida shi ba tare da an takura mai ba. mai magana hannun kadan labuwa daga nan kadan labuwa jihar difa jamhuriyar niger gaskiya gwamnatin niger rezon guduma yana da rezon kadan labuwa tsara da dudawa ba ta musu su na gona ko domin haka a duba a gani tun yanzu a kawo musu tallafi kuma a kawo musu taimako allah sa ministan gona yana zina assalamu alaikum sashen hausa na boa mai magana su sufiyanu gumar zangon daura yana so da allah ku bani dama in kira ga shugaban loc na kungiyar da ta sa gasar kwallon kafa na cin kofin ma shugaban kasa muhammadu buhari na daura emirates a kan koken da kungiyar kwallon kafa ta fc a shafa zango ta kai aka ki amsa akan kurakuran da aka tafka mata to don haka nake kira ga shugaban wannan kungiya loc sani abu dauda daura wanda aka fi sani da sani maye cewar kofin buhari an ce kofi ne na adalci saboda haka duk wanda ya yi koke za a saurari kokensa kuma wannan kungiya ta fc a shafa an mata ba daidai ba ta fannoni daban-daban a cikin wannan wasa kuma ta rubuto koke an ki karbar wannan koke don haka shi wannan magatakarda da muka kai wa ya ki karba tsakani da allah ya mana kuskure ya mana ba daidai ba don haka muke kira ga shugaban kungiyar alhaji sani abu dauda daura da ya kamata ku dubi wannan al'amarin da idan basira ku yi adalci rishin amsar wannan koke to ya nuna cewar babu adalci a cikin wannan gasa ta shugaban kasa ta wasan kwallon kafa ta daura emirates da ake bugawa bayoyin ko masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wajen wani ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa kiyayya wadda ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu sukan lamirin shugaban ƙasa. abokan hamayyar trump na siyasa sun zarge shi da raba kawunan amurkawa saboda irin kalaman da yake yawan yi akan 'yan jam'iyyar adawa ta demokrat da ma duk waɗanda suka nuna rashin amincewar akan yadda yake gudanar da mulkinsa. sa Caesar Sayok mutumin da ake zargi da aika sakonni goma sha uku dauke da mai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump yana da jerin sunayen mutane sama da ɗari da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayok yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa wanda kafar labarai ta NBC ta ce ciki har da 'yan jarida da 'yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata. Hukumomi a kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani da rai cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum ɗari da da tamanin tara cikinsa mintoci goma sha uku bayan ta wasu daga babban birnin Jakarta. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike hada noma tushen arziki shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet Hausa voa kan ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya karanto labarai da salomon abu da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu yau daryl smith alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.